يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تدايا دوات رمضان ألف دقري هدو لتلاتين دهدو وشتي دي دي دقوما ga watan yuliyo shekara ta 2013 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta 48 ayar da ta mana bayanin cewa da Allah subhanahu wata'ala ya so da sai ya mai da al'umma bai daya ko dai dukkanin su su zame musulmai ko kuma dukkanin su su zame kafirai ko kuma da ya so da zai mai da al'umma dukkanin su masu magana da yare guda daya amma bai yi haka ba sai ya yi nufin ya gwada mu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله سبحانه وتعالى يا يمو دبان دبان domin ya gwada mu ya ga wane ne mumini a cikinmu wane ne mai jin tsoronsa gaskiyan jin tsoro yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 49 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa anihkum bainahum malam bismillah Why subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani yace wa anihkum bainahum bima anzalallah annabi kai hukunci tsakanin ahlul kitabi da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka wannan ayan atifa ce akan wa anzalna ilaykal kitab ma'ana wa anzalna ilaykal kitaba wal hukma mun saukan maka da littafi sannan mun saukan maka da hukunci wasu malamai suka ce a'a atifa ce akan bil haqqi bi ma'ana wa anzalna al ko alkitaba kitaba bil haqq wa anzalna hukma bil haqq ma'ana mun saukan maka al da gaskiya sannan kuma mun saukan maka hukunci shima da gaskiya wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum annabi karka bi son zuciyarsu abinda suke so ka aiwata, na ɓatanci ga addini na bijirewa dokar Allah annabi yi. wannan kuma abinda malamai suke mana magana al-khitabu bin nabiyyi wal muradu bihi ummatu annabi alaihi salatu wassalam babu ta halin da za a ce ya saba ma umarnin Allah subhanahu wataala walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin da annabi ya kirkiri wani abu daban wanda ba Allah bane subhanahu wataala ya sa shi Allah ya ce da mun kama shi da hannun dama ashe kenan kun ga annabi alaihi salatu wasalam ba zai bi son zuciya ba ba zai bar hukuncin Allah don son zuciyar wasu mutane ba Allah sai sake jaddada masa kenan da wannan zamu fahimci galibi na mutanen ahlul kitab babu abin da suke bi in ba son zuciya ba saboda duk inda zaka an suffanto su an yi magana zaka ji an ce son zuciya wala tattabi ahwa'ahum annabi karkabi son zuciyarsu saboda son zuciyarsu ita ce kamar yadda muka karanto a baya idan mutum daga cikin kabilan banu nadir ya kashe wani mutum daga cikin kabilan banu ƙuraiza sai a biya diya cikakka amma idan wani mutum daga cikin banu ƙuraiza ya kashe wani mutum daga cikin banu nazir sai a biya diya rabi wannan son zuciya ce sannan daga cikin son zuciyarsu kamar yadda muka karanto a baya ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mutane akan jaki an sanya musu bakin fenti ana masu ihu ana bulala annabi ya kira wani daga cikin ma'abuta littafi ya ce tsakaninka da Allah shin irin wannan abin da kuka yi haka kuka samu a cikin attaura sai ce ya rasulallah to tunda da dai ka ce mini Allah lallai ba haka yake a cikin attaura ba abin da yake a cikin attaura don mutumin da yake da aure ya zina irin hukuncin da ke wurinka shi ke cikin attaura amma mutane na suna maka hasada shi yasa ba za su imani ba kaga wannan ba komai ya kawo a canza wannan hukunci ba face son zuciya sai aka ce to annabi ka bi son zuciyansu wahzarhum kai dari dari da su an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allah ilaik daga barin kar su fitine ka daga wani bangaren abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar akan ka alfitna anan abinda ake nufi da shi shirka ko kuma kafirci Allah subhanahu wata'ala na cewa وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كان كما wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah sannan kuma can yana cewa wal fitnatu ashaddu min al-qatl ma'ana kafirci shirka baudewa barin tafarkin Allah ya fi kisa ainihin tsanani a wurin Allah subhanahu wataala domin Allah yana so duk gaba ɗaya kowa ya bauce shi Allah yana so kowanne ya tabbatar da tauhidi amma kuma an samu daga cikin mutane suna kafircewa suna yin shirka suna tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin bauta don haka annabi kai hattara kai gargadi shiga taitayinka don mutanen nan kada su fitine ka da shirka daga wani bangaren abinda da Allah subhanahu wataala ya saukar a kanka ko zuwa gare ka fa in tawallau annabi idan mutanen nan suka bada baya idan suka bada baya faqulu shahadu bi anna muslimun annabi ga ya musu mu ku shaida mu musulmai ne ba za mu fanɗare ba ba za mu yi ridda irin yadda ku kuka yi ridda ba ba kuma za mu yi kafirci yadda kuka yi ba fa in tawallau idan suka ba da baya suka juya fa'ilam annabi ka sani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya kama su ne da wani ɓangare daga cikin zunubansu kaga anan ya ce bai ba da zunubihim da wani bangare daga cikin zunubansu ashe kenan da wannan zamu mu fahimci zunubi idan ya yawa cikin mutane kuma a cikin ƙasa to bala'i shi yake biyowa baya zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas sannan kuma can Allah yana cewa إن la لا mabi ما hatta حتى mabi ما بأنفسهم ذلك بأن الله lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi ma aw lamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ashe kenan duk sanda fitina bala'i musiba ta yawa a cikin ƙasa to lallai sakamakon ayyuka ne da mutane suke aikatawa saboda gashi Allah ya ce falam ka sani in har suka bada baya annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubi Allah yana nufin ya kama su ne da wani bangare na laifi da suke aikatawa shi Asma bintu Abi radiyallahu anha ta kasance idan ciwon kai ya tsananta mata ciwon kai ya dame ta takan buga kanta ta ce hadha bi sababi bi. wannan ciwon kan ya same ni sakamakon laifina ne da na aiwata wa afu an kafe amma Allah yana rangwame akan zunubai da yawa saboda walau yu'akhidhu Allahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai kama ni da dukkanin laifuffuka na ya kama ka kai ma da dukkanin laifuffukan ka gaba daya to babu wanda zai saura a doron kasa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum da yadda ake bamu alkhairi yadda ruwa ke sauka yadda ƙasa ke fidda tsoro haka ake kama kowane daga cikinmu da miyagun ayyukansa da an riga an karkare da kowa da ba a samu wani mutum ɗaya wanda zai kasance mai rayuwa a doron ƙasa ba ashe kenan kaga duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na kashe-kashe misali yara su biyo ka gidanka su yi maka duka kila in ajali ya sauka su kashe ka su an dukiyarka wannan musiba ce amma an kama ka ne da wani bangare daga cikin laifin da ka aikata kashe-kashe da ke faruwa misali mun mundahana bita da kulli raraka sama da fadi da wani bangare ne daga cikin zunuban da muke aikatawa ashe da za a kama mu da dukkanin laifuffukan da muke aikatawa ba sauran wani mutum ɗaya wanda zai rayu shi yasa yace bi ba'dhi dhunubihim da wani bangare na zunubansu wa inna kathiran lallai da yawa daga cikin minan nasi mutane la fasiqun wato fasikai ne masu fita ne daga cikin dokokin Allah zuwa ga ainihin bauta ko kuma bin abin da ransu ke so ko kuma masu bi ne ga abin da shaidani ya zayyana masu saboda Allah subhanahu wataala da'iman in yayi magana zaka ji ya ce yan kaɗan su ne muminai منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وما ولو وما يؤمن أكثر الناس وما أكثر وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم mushrikun wato da yawa da wa yu'minu aksarun nasi illa wahum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su yin imani da Allah face suna tarayya wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah da yawa daga cikin mutane idan da zaka bi su za su kai daga hanyar Allah wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane duk yadda kai kwaɗayi annabi duk yadda ka kira su duk yadda ka nema ba za su yi imani ba duk yadda kwaɗayin ka ya kai da su imani ashe kenan da wannan zamu fahimci galibi sifa ta Allah ko sunnar sa subhanahu wa ta'ala idan ya ambato fasikai sai ya ce mutane sun fi rinjaye a wurin nan wa qalilun mahum amma kaɗan ne daga ciki misali wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya shi yasa kaga da yazo magana kan wuta sai yayi maganan cewa yawma naqulu li jahannama halim tala wa taqulu hal min mazid za mu ce da wuta shin ko kin cika sai ta ce da Allah akwai sauran ƙari ne saboda fasikai fasikanci shi ya fi yawa akan alkhairi shi yasa sai mu yi kokari mu yi hatar har kullun duba ayyuka na ni kai ma ka duba naka sai ka tambayi kanka in duk ka kare ka koma shin wai irin halin da kake ciki a yanzu kaddari kiyama ta tsayo ayyukan nan da kake shin kana iya samun rahamar Allah ko ko ba za ka samu ba wane ne cikin mu ke makansa irin wannan tambaya amsa ita ce babu ko kuma mu ce kaɗan ne daga ciki suke iya gano irin waɗannan abubuwa suna yi wa kansu tambaya mutum da yawa daga cikinmu ya ɗauki saɓon Allah jarinsa ya tabbata cikin hadisi daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an ya ce idan kana so ka san fitina ta tsayu a ka duba ayyukan ka, idan haramun ta zo kake kallanta halali ne ko kuma halali tazo kake kallanta haramiya ce to ka tabbaci kai mutum ne wanda fitina ta auka masa Allah ya mana tsayi afa hukmal jahiliyyati afa hukmal jahiliyyati yabghun ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ويشن hukuncin jahilai ne suke biɗa, suke nema su tabbatar a madadin hukuncin Allah wa man ahsanu min hukman wane ne ya fi Allah kyawun hukunci amma li qaumin yuqinun ga mutanen da suke sakankancewa suke iya gane haka wannan aya ana karanta da ana karanta ta da riwayoyi da yawa akan ce a hukmal jahiliyyati kamar yadda yake muna gani a gaban mu a yanzu idan ka karanta ta a haka hukma anan zai kasance maf'ulun bihi ne muqaddam na yabghuna sannan kuma sulami yana karantawa a fa hukmul jahiliyati yabgon in ka karanta ta a haka hukumu sai ya kasance mubtada yabguna kuma jumlatul fi'liya ce fi mahalli raf'in khabar mubtada sannan qatada yana karantawa a fa hakamal jahiliyati yabgon wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun sannan yabgun akan karanta shi kuma da ainihin eh, abin khitab afa hukmal jahiliyyati tabghun shin hukuncin jahiliya ne kuke bida sannan yadda yake a wurin mu shin hukuncin jahiliya ne suke bida ma'ana zamiri yana koma ne ga ahlul kitab kenan da wannan zamu fahimci duk wani hukunci wanda ba na Allah ba subhanahu wata'ala bai kyautu musulmi ya yadda da shi ko ya tabbatar da kansa akai ba don za mu ga irin wannan karara kamar yadda Sheikh Ahmad Shakir yake cewa rahmatullahi alai, Jenkins Khan ɗaya daga cikin jagororin jama'ar Tatar waɗanda suka shiga cikin Iraki suka kakkashe musulmai malamai ya zama na da Iraki ita ce matattara cibiya ta al'umma ta karatu na musulmai a wannan zamani amma da Tatar suka shiga Magul suka shiga suka kakkame malamai suka yi musu yankan rago sai da ya zama na cewa kamar yadda tarihi yake nunawa ruwan dijila da furat wanda ke kasan iraki sai da ya koma baƙi saboda littattafanmu wanda malamai suka rubuta na islama suka sanya suka yi gada da shi da kansu suna bi suna hayewa a lokacin da ya galaba ya karkashe musulmai malamai wasu wanda za su iya gudu suka gudu sakamakon wannan ya koma ya zanto cibiyar daula ta islama ko kuma na karatu sai ya koma misra saboda da iraki ita ce ke daukan gabaran karatu a duk duniya gaba daya don malamai anan suka taru amma da tata magul suka shigo suka fasa malaman suka tsallaka da yawa sai suka sauka zuwa kasar misra a wannan lokaci jinkis khan shugaban magul ko tatar na wannan lokaci da ya samu ya karkare da daula ta islama a lokacin nan ya karkashe musulmai ya kada su sai ya rairayo daga cikin ainihin bible yasa aka rairayo daga cikin attaura yasa aka rairayo daga cikin alkur'ani yasa aka rairayo daga ainihin abubuwan da ma na marasu addini ne ma sannan ya kara da nashi sai ya fitar da wani littafi ya sanya masa suna yasa duk wani mutum wanda bai bi wannan littafin ba zai yaƙe shi kuma zai kashe shi kamar yadda wani ɓangare yanzu a ƙasar libya suke kiran suna da wani littafi alkitabul akhdar green book ma'ana su sun yadda da shi su mutanen nan ba su yadda da hadisi ba wani bangare daga cikin kasar libya ba su yadda da hadisi ba ba kasafai suke tabbaka hukuncin alkur'ani ba sun fifita wannan littafi da suke kiran shi green book akan dokokin allah subhanahu ta'ala a don haka sai karara wannan sai ya sanya ma wannan hukunci ko littafi ya sa sai mutanen misra da suka zo daga baya sai suka ƙara sinun a gabansa sai suna cewa siyasa sai ana tsammanin ko kalma ce ta larabci sai suka mai da shi daga sasa ya susu siyasatan ya jagoranta yana jagoranci jagoranci Shi ne suka koma suna kasa ma duniya a yau da sunan demokradiyya amma idan ka duba za ga ba bace saboda in ka koma protocol ainihin dokoki na ka'idojin yahudawa wanda suka shata babu wani mutum wanda za a yadda ya shiga ya zama ɗan siyasa face mutumin da yake bara gurbi ne shi sa a cikin protocol ɗin da suka rubuta na bakwai ko na tara suke cewa imanin mai imani tsarkake aikin mai aiki addinin mai addini ba shi muke bukata ba akan wannan jagoranci namu na demokradiyya muna son mutum ne watsatse bambadadde casasse mara kunya ɗan kashin kasuwa wanda zai zo ya faɗi abin da ya ga dama irinsa muke nema shi yasa sakamakon wannan idan ka duba a yau in ka duba siyasar ko ka duba 'yan siyasa za ka ga wane ne na Allah mutum uku ne cikin ɗari amma kashi casa'in da bakwai za ka samu ba mutanen Allah ba ne ba mutanen kirki ba ba kuma Allah ba ne a gabansu ka kalla da kyau ka gani saboda yahudawa su ne suka shirya kuma in sun tabbata kai mutum ne mai aqida mutum ne mai lura mai dattako mai bibiya yadda ya kamata babu yadda za a yi su yadda a ɗaura ka jagoranci kan mutane ba za su yadda ba saboda su a tunanin su ba addini bane ake nema ba kuma addini ake so ayi ba sannan hasali idan ka duba ana cewa demokaradiyya ce amma ba demokaradiyyar ba ce in ka koma hasali saboda misali kamar yadda muke rayuwa mu a nan zaka ga ba mu da yanci baka isa kai magana ba akwai dan jaridan da aka kama saboda ya yada wata magana kullum ana magana cewa a baiwa yan jaridu yancin fadin albarkacin baki amma za ka samu babu yanci baka isa ka faɗi abin da ranka ke so ba gwamnati za ta kama ka hukuma za ta rike ka a ce wannan al'amari ya saba da ko ya saba da kaza domin ba shi gwamnati ke so ba shi yasa to duk mutumin da zai ɗauki hukunci wanda ba na Allah ba ya yadda da shi ya tabbatar da shi har ma ta yiwu ya zanto ya musa hukuncin Allah subhanahu wata'ala to wannan mutum ne wanda yake ya fita daga cikin musulmai ba musulmi bane don irin wannan ya faru kwatankwacinsa a irin wannan kasa, an samu mutumin da ya fito yake ihu kukansa da shashaka musulmi daga cikin tsatsan musulmai wa yana kira ga human rights don Allah su kawo masa agaji su tallafa musu a jihar Kano saboda su an hana musu ainihin yancin walwala da kuma yin ainihin luwaɗi jinsi da jinsi kaga wannan hukunci na jahiliya Obama ziyarce-ziyarcen da ya kawo ƙasar South Africa da Tanzania da Senegal ai ba wani abu bane yana kokarin tallata aqida ne ta 'yan madugo da luwaɗi shi ne har zaka ji Birtaniya suna barazana suna cewa duk ƙasar da bata ainihin tabbaka wannan ƙa'ida ta magana maɗigo da luwaɗi ba to lallai lallai tallafin da Amerika ke bata za su janye shi yasa wani yanki na California a sati biyu da ya wuce lokacin da suka tabbatar da wannan ka'ida na cewa ya halatta jinsi ya auri jinsi mace ta auri mace sai aka samu awa biyu da wannan sanarwan sai aka samu jinsi wani namiji da namiji suka kulla aure a kotu saboda dama abin da suke nema kenan ba su samu kafa ba to shi sa mu musulmai idan muka koma musuluncin nan babu abin da Allah zai baka a doron duniya irin islam kaga turawan mulkin mallaka sun koka a lokacin da suka zo kasan nan mun yi bayanin nan ba laifi bane mu sake lalata shi saboda mutanen da kake kokarin koyi da su turawan yamma America a wani statistics da aka fitar suna cewa su a New York yana da wahala a samu yarinya budurwa a New York yana da wahala a samu yarinya wacce take virgin ce budurwa ka ga fomul mukalafa kishiyar haka dukkanin su kenan ba yan mata ba ne, to in ya zama na budurwa ba ta yi aure ba amma kuma ba ta da budurci mai ta yi kenan fasikanci kenan ta yi shine nan yake cewa wa inna kathiran minan nasi la fasiqun a New York gaba ɗaya suka ce da wahala a samu budurwa to mutanen da kake kokari kai koyi da su su sun tabbatar da cewa da wahala a samu budurwa a cikin su misali ashe kenan kaga aure ne kawai da sunan an yi wane ya ga wance ya mata koko ta abin nan wane ya ga wance shi ya mata ita mata mashi don haka shi shikenan sai a yi abin da za a yi sai a ce an haifi ɗa su ne ba yanzu ake haihuwa a amerika da faransa da burtaniya sai yan kaɗan daga cikin al'umman musulmai wanda suka gane musuluncin suke imani da shi to su ne me ka gani a wurinsu da za ka yi koyi da su shi ka kaga har yanzu sun kasa zama lafiya suna maganar yanci amma hasali suna rayuwa ne cikin bauta suna magana cikin eh, abin nan wayewa amma kuma za ka samu suna cikin duhun kai ne idan wayewa ne suke magana in tsananin son yanci ne kamar yadda suke magana ai an taba samun mutane da suka zo suka tube zundo suka ce su haka za su dinga rayuwa ƙasar America gwamnatin Amerika da kanta ta zo ta roƙe su da Allah da son annabi kowa ya sa kayansa suka ce ba za su sa ba sai aka killace musu wuri aka ce to ku mu a tunaninmu mahaukata ne ga wuraren ku kuje ku dinga rayuwa idan kun yi nufin shigowa cikin mutane yanzu sai ku sa sutura to in wayewa ne da ci gaba a bari mu nasu a amurka yanzu akwai wata kasuwa da jamus suka zo suka kafa idan ka shiga provision store ne in zaka shiga sai ka yi tsirara tsirara za ka yi zindar ko namiji ko mace amma duk abinda kake so kyauta ne kaga wannan yahudiya ce masoniya ce sahayoniya to irin waɗannan tunanunnuka su ne ake mana talla su ne ake kawo mana sai kaga musulmi irin misalin musamman abin da ya shafi auratayya a yau namiji sai je ɗauko wani irin kaya mace ta ɗauko wani irin kaya wai da sunan musulma a zo a yi rawa a cashe a watse a batse a bambaɗe a tozarta wai an ƙulla sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kulla sunna amma wanda ka gayyato ya zo ya yi maka addu'a kan wannan sunna sai ka gayyato shaidani ka gaya mani yaya za a yi aure ya albarka ta yaya za ku samu ƴaƴaye zurriya tayyiba idan kana kallon tv zaka dinga gani irin wannan sai ka ji an ce wane ya auri wance ka ji suna ne na musulmai amma ka ganta da ƴar riga ka ganta da yar tsiraici a waje akwai auren da aka taba kulla shi a kasan nan aka gayyato wani mawaki an kashe dalolin kuɗi yarinyar nan yar tsatsan musulma ta sunkuya ta tsuguna wai ya dafa kanta wai ya sa mata albarka a cikin wannan aure mijin kuma na tsaye wannan duk jahiliya ce shi yasa an ka koma masailul jahiliya na shekul islam muhammad bin abdul wahab ya lissafo irin wannan masail ɗai ɗai har ɗari da ashirin da tara duk mutumin da ya samu ɗaya daga cikin irin wannan a cikin rayuwarsa ta yau da kullum mu'amalarsa a cikin gidansa kar ka taɓa shaku wanda akwai duhu na birbishin jahilci tare da shi muna fata Allah ya mana tsari ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara sunnar Allah a doron duniyan nan ita ce tsakanin mutanen Allah da na shaidani har kullum fada za a ta yi kazalika yadribu Allahu haqqa wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya hakan nan za a ta fada sannan kuma tsakanin kyakkyawa da mummuna hakan nan za a ta sa'insa amma kuma ƙarshen tika tika takan kasance ga mutanen Allah ne فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله في الأمثال ita ƙarya ita ce take launi yau ka ganta fara gobe ka ganta shuɗi jibi ka ganta koriya amma ita gaskiya ko ba jima ko ba daɗe launin nan da ka santa da shi a jiya shi ne za bayyana maka da shi a shekaran jiya da shi kuma za ka ganta a yau shi yasa Allah ya kira hankalinmu sosai bayan ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun sai mana bayani ya ku musulmai waɗanda suka yi imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da nasara majibinta bi ma'ana masoya sai ya mana bayanin dalilin da ya sa kar mu rabe su kar mu ba su amana kar mu saka musu yadda saboda ba mu awliya'u ba sashin su masoya ne ga sashi kamar yadda munafiqai ma su ma sashin su masu so ne ga sashi wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd munafiqai bangare da bangare masu so ne ga juna shi yasa masu iya magana suke cewa inna tuyura ala ashkaliha taqa kowane tsuntsu irin kukan gidansu yake yi ka taba ganin Muhammadu a coci ko kuma ka taba ganin Joseph a masallaci saboda kowane tsuntsu yakan yi kuka ne irin na gidansu ayoyi cikin alkur'ani sun mana bayani kaca-kaca da yawa amma saboda kunnan kashi wanda mu muka siffantu da shi shi yasa muka tsinci mu a irin halin da muke ciki a yau saboda irin wannan ofa talla sun zo wa da annabi ita ba ɗaya ba ba biyu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan zo ka zama irin mu za ka samu zaman lafiya kenan mafhumul mukhalafa in har baka zama irin su ba din kenan ba za ka zauna lafiya ba وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وأن قال duk wanda ya san shekaran jiya ya san jiya ya harsa shi gobe ya san halin da ake ciki kenan a yau Allah subhanahu Ta'ala ya mana bayanin irin zaman da annabi ya yi da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha sannan a cikin ali imran yayi kira kira da babban murya la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa hali guda ɗaya ne kawai ya halatta ka dan rabe shi ka dan sakan masa yadda a halin da yake kai kana da rauni kuma shi kana tunani yana da karfi amma in ba wannan hali ba babu daidai da ɗaya musulunci bai baka dama ka ɗauki wani mutum wanda ba irin ka ba har ya zanto ka fifita shi akan irin jama'ar ka wannan ɓata ce ƙarara Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر yadda baki ya furta. bayan ya ce da annabi wala ta'rifannahum fi lahnil qawl duk yadda abinda baki kaji ya faɗa to abinda zuciya take ƙulla da shi daga waɗannan mutane yafi abinda bakin ya faɗa amma mun kasa ganewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin bal illahu mawlaakum wa huwa khairun nasirin la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da kuma nasara majibinta masoya ba'dhum awliya'u ba'd sashin su ga sashi masu so ne ga sashi shi yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai hijira wasu daga cikin mutane sun zo suna kokawa ya rasulallah idan muka tafi ga shi dai mutanen nan addini ya raba mu amma idan muka yi hijiran nan ba za mu samu mataimaka ba za mu bar dangoginmu a cikin garin makka mu mu koma cikin garin madina aya sai ta sauka يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين دو وان دي زي بنجيسو زي باسو يدا زي شغان ماسو زي تفي ولنسو تو شي ما يا زما داي daga cikin su shi sai ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk mutumin da ya kamanta kansa da wasu mutane a cikin ta'ada cikin sutura cikin yanayi magana shi ma ya zama ɗaya daga cikin su shi yasa lokacin da sahabbai ke kokarin koyi da waɗancan mutane cikin magana nan da nan qur'ani ya sauka yace ya ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina azabun alim kar ku faɗi irin yadda suke faɗa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ziyara wurin abdullahi ibn ubay ibn salul a lokacin da zai rasu sai annabi alaihi salatu wassalam Muhammad bin Ishaq shine ya rawaito wannan hadisin sanadinsa dai mursali ne amma rijalinsa kuma thiqat mazajensa in bacin irsali dukkaninsu gaba daya amintattu ne gaba daya kamar yadda malaman hadisi suka bayani annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce da shi ya kai dan ubayyu dan salul laqad haituka an an hubbi haula'il yahud haqiqa na kasance. na hane ka daga son irin waɗannan mutane yahudawa amma da yake mutum ne mai tsaurin kai mara kunya fitsararre sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce da shi laqad abghadahum as'ad ibn zurara famat ai kai da kake cewa kada ainihin injibinci mutanen nan kada kusance su kada ƙaunace su to sa'ad ko as'ad bin zurara ya yi faɗa da su karshen abu sai ya mutu don haka ni zan ci gaba da ƙaunansu kenan a ce wasa, ni kuma zan ci gaba da jibintar su to ko dai ya al'amarin yake ya kamata a halin da muke ciki a yau wannan ya ishe mu karatu ba sai mun buɗa ba ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan radiyallahu anha ka duba kaga abu sufyan mahaifinta ne ta fito daga tsatsansa amma da ya zo ya zo madina sai ya ce ina da ɗiya mai suna ramlatu radiyallahu anha wacce ake wa kinaya da ummu habiba sai ya takakkiya domin ya tafi ya kai mata ziyara ko da ya shiga sai ya samu akwai tabarman annabi alaihi salatu wasalam a shimfiɗe tana ganin sa sai ta ɗauke tabarma da ta ɗauke tabarman ita bata bashi wani ba bata ce da shi baba ga wani ba sai shi da kansa sai ya sha jinin jikinsa sai ya ce a ah, ya ke yar iyata shin wannan tabarma da kika ɗauke kin ɗauke ta ne akan ni a matsayina na mahaifinki na fi ƙarfin in zauna ko ko a'a ni ban isa in zauna akan wannan tabarma ba sai ta kalle sa ta ce da shi ya kai baba kai ne ka haife ni ni kuma diya ce nake gare ka babu shakku babu tantama amma wannan haza firashu rasulillah wannan tabarma ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma yanbaghi li rajulin mislika mushrik an yajlisa ala firashi rasulillah bai kyautu ba ga wani mutum irin ka kazanta dauda mushriki ya zauna akan tabarman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كرسو كسنتي مسلاتي سبو دوداتي to sai ka duba kaga a yau kai rayuwarka yaya kake ni rayuwata yaya nake Abdullah ibn Utba radiyallahu anhu yana cewa liyattaqi ahadukum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur eh daga cikin ku ya hattara yayi dari dari kada ya kasance ba yahude ko ba nasare a kaikaice ta inda bai sani ba wai ba sai ka magana da yare irin na Yahudawa za ka zamo ba Yahude ba ba sai ka magana da yare irin na Nasara za ka zame ba Nasare ba a'a yadda da abin da suke a kai ko kuma yin irin yadda suka yi wannan yakan mai da kai ɗaya daga cikinsu Umar ɗan Khattabi radiyallahu an wata rana ya nemi secretary marubuci wanda zai dauka ya dinga masa rubutu sai aka ce ai lallai akwai wani marubuci wanda duk a yankin nan gaba daya babu secretary marubuci irinsa amma fa kaji yadda yake ina fata muna fahimta Umar dan Khattab radiyallahu anhu ce a'a gara in zauna ba ni da marubuci dan dauki wancan mutumin da bai wanke dantsi ya zo ya kasance shi zai dinga mana rubutu abu musa al-ashari radiyallahu an lokacin da umar ya tura shi ya jagoranci wani yanki a ƙasar sha sai umar ya nema radiyallahu anhu ya kawo masa ba'asi me aka tara na dukiya me aka samu yaya aka yi da ya zo sai ya zo da sakatarinsa wanda baya wanke damtse baya kallon alƙibla sai umar ya ce ina marubucinka ya ce gashi ya ce to ya mana karatu aka shiga masallaci shi bai shiga ba ba za ka shigo ba ce a'a ba za ka iya karatu ba ne ce yana iyawa to ba shi da lafiya ne ce lafiyar shi kalau amma to yana da ainihin janaba ne ce a'a shi dai mutum ne wanda ba irin ka ba ya Umar ya sanya goshinsa a ƙasa kamar yadda kai kake sawa Umar dan Khattab radiyallahu an ji Abu Musa radiyallahu anhu sai ya zungure ni ya hantare ni yace ya ga irin wannan aiki sai ya ce ban samu wani bane sai shi ya ce ah, to kaddari ya mutu yaya za ka yi sai ya ce to yanzu da yake raye ka kaddari bai nan duk abin da kake so ka aiwatar kaddari kamar ya mutu kaga irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إذن وأن إن أنسى ميسو ba za ka samu mutum mumini wanda yake imaninsa ya kai imani ba wanda zai jibinci waninsa ya riƙe sa na hannun dama ya ba sa amana kamar yadda zai baiwa irinsa ba kai ko da sun kasance iyayensu ne ko da kuma sun kasance ‘yan uwansu ne kai ko da sun kasance maya suke da su waɗannan in dai ka samu irin waɗannan mutane to za ka samu su ne wanda Allah da hannunsa ya zana imani a cikin zukatansu ka koma tarihi da yawa za ka ga irin wannan da yawa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an mahaifiyarsa a lokacin da ya musulunta ya kasance ta ce da shi to ba zan ci abinci ba ba zan sha ruwa ba ba zan shiga inuwa ba ba zan yi wanka ba ba zan yi kitso ba sai mutane su tsine maka albarka su ce kai in nan ka bijire mu mahaifiyarka ka saurara ka ji abin da ya ci baka da wanda ya fi iyayenka a doron duniya amma sai ce da ita mama ki ci abinci ki sha ruwa ki shiga inuwa ki huta ki wanka ki fidda daudan ki ki tsefa kidan ki ki kitson ki sannan ki fitar da kwarakwatan ki na rantse da wanda ya aiko Muhammad da gaskiya sallallahu alaihi wasallam law kana laki mi'atu nafsin fatakhruju nafsan nafsa da a ce kina da rayuka ɗari rai bayan rai ya dinga fita akan wai in bar wannan al'amari ba zan bar shi ba mama sai dai ki kare ki mutu ke kadai kaga uwa ce ta haife shi amma kuma ga yadda suka yi idan ka koma mus'abul khair farkon jakadi na farko a cikin musulunci mus'ab ibn umai radiyallahu an a lokacin da aka zo tarihi yana nuna cewa ba za ka samu saurayi irinsa ba mai kyan sifa da kamala da iya shiga a cikin garin madina ba gaba daya amma ya yashe ya bar waɗannan abubuwa saboda yadda da Allah da imani da annabi alaihi salatu wasalam sai ga abu ya zamana lokacin da ya rasu an rasa likkafanin da za a binne shi da shi in an rufe kansa kafafu su bude in an rufe kafafu kai ya bude annabi ya ce ku rufe kansa ku bar kafafu sallallahu alaihi wa sallam to mus'ab dinna a lokacin da aka yaki aka kama ɗaya daga cikin ƴan uwansa yaƙin badar yaƙi na farko daga cikin musulunci wanda aka yi abu aziz sunan ɗan uwansa kenan a lokacin da aka kama shi an sa masa maruruka cikin ankwa yana sanye da ankwa sai mus'ab ya zo zai wuce sai ka cewa halumma ya akhi zo ya dan uwana zo ka taimake ni sai mus'ab ya zo radiyallahu an sa tun da gidansu ɗaya ɗan uwansa ne zai taimake shi sai ya kalle sa da kyau ya kalli musulmai ce ku zo ku ɗaure shi da kyau irin ɗauri na huhun goro saboda uwarsa ta kasance tana kasuwancin zinari idan kuka ɗaure shi da kyau za ku samu ainihin kuɗi daga wurin mahaifiyarsa sai shi dan uwansa Abu Aziz ya daga kai ya kalle sa yace alam aku akha wai ban kasance dan uwanka bane ni yace ai laqad farraqa al-islamu baini wa iyyak musulunci ya raba tsakani na da kai ukhuwatul islami muqaddamatun ala ukhuwatin nasab yan uwantaka ta musulunci akan gabatar da ita akan yan uwantaka ta jini in ka koma wannan aya da muka karanto abu ubaida ibn al-jarrah radiyallahu an akan sa wannan aya ta sauka lokacin da aka yi badaru bunu jarrah din nan babansa ne amma a lokacin da aka zo idan uban ya zo ta dama abu ubaida sai ya kauce ta hagu idan ya zo masa ta sama shi ya zo ta ƙasa a lokacin da aka zo aka yi gab da gab abu ubaida bin jarrah radiyallahu anhu sai ya ajiye mashi mashi ya tabbata ya shiga mashin nan tun daga ciki sai da ya fito ta bayansa shi ya kashe mahaifinsa aya ta sauka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu zuwa karshe ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya mun yi bayanin ayan nan ta sauka ne akan Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu a lokacin da ka duba kaga implication takarda ya rubuta ya tura wa wata mata ana kiranta Sara wai ta gaya wa 'yan uwansa dangoginsa waɗanda suke cikin garin makka cewa ga annabi nan tafi alaihi salam aya ta a'a kaga mumini ne fa cikakke saboda yana ɗaya daga cikin mutane da suka halarci badaru duk kuma mutumin da ya halarci badaru Allah ya gafarta masa zunubansa ya ba su aljanna amma saboda rubutu ba cewa yayi gashi ga irin shirin da muke yi ba a'a rubutawa ya ce ga annabi nan yana nan tafe idan ya zo kuka ga za ku musulunta ku musulunta in kuna ganin ba za ku iya ba to ku yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda fa ya rubuta kenan amma aya ta sauka ta yi bayanin irin wannan aiki da ya yi shi bai kamata a samu ga musulmi ba to ina ga mutumin da zai zo ya jajirce ya yi tsayuwa irin na mai dakan turmi ya ɗauki wasu abubuwa daga cikin al'ummarsa ya je ya tallafa wa wasu mutane wanda ba irin nasa ba yaya kake gani ga mutumin da shi ne zai shimfiɗa hanya ta yadda za a yi a muƙurƙushe al'ummarsa ya kai wa wasu mutane wanda ba nasa ba muna da su a cikin al'umma ko ba mu da su to kaga ashe kenan idan ka koma irin wannan aya sai kaga kaɗan ne daga cikin mutum wanda zai sha abubakar ne siddiq irin wannan mun faɗe shi a bara radiyallahu an ɗansa abdurrahman kafin ya musulunta a lokacin da aka zo aka yi yaƙi bayan ya zo ya musulunta sai aka koma ana ya da zango ana tuna baya abdurrahman radiyallahu anhu sai na ce kaga baba ai lokacin da aka buɗa tsakanin musulunci da kafirci na samu dama a kanka amma ba komai yasa na ɗaga maka ƙafa ba face kasantuwan ka mahaifi a wurina abubakar radiyallahu anhu sai ce da shi to ka gani da ni na samu damar da ka samu yanzu da sai dai uwarka ta wani saboda musulunci ya riga ya sha abdullahi ibn ubay ibn salo wato munafiki na farko a doron duniya yana da ɗan sahabi mai suna Abdullah radiyallahu an a lokacin nan gabanin ayi hijira ya kasance yana zagin annabi yana zagin sahabbai shi Abdullahi ibn Ubay yana cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al lallai maɗaukaka wai yana nufin shi da mutanensa su ne maɗaukaka za su fitar da annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da aka yi hijira ɗansa na cikinsa bai ce da shi wani abu ba sai da aka yi hijira sai ya hana ubansa shiga cikin garin madina ya ce ni kai ne ubana ni kuma ɗanka halin da kake ciki ba zan yadda da shi ba ba za ka shiga cikin garin madina ba sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai ka koma ka je ka samo permission daga annabi alaihi salatu wasalam annabi ya ce da kai ya bakka ka shiga cikin garin madina ko kuma a'a ka yadda kai ne wulakantacce kaskantacce annabi da mutanensa su ne maɗaukaka ko kuma ni da kai a matsayinka na uba za mu yi sa'in samu yaƙi juna wanda ya kashe wani sai ya shiga cikin garin madina da ya ga dan ya tsaya alam aku ba cin wai ba ni ne mahaifinka bai ce kai ne amma musulunci ya riga ya sha makance tsakani na da kai da ya gaba yadda zai sai ta ka zuwa wurin annabi alaihi salatu wassalam sai ya je shi to dana da na haifa ka ji abin da ya ta. ya ce ba zan shiga cikin garin madina ba sai da ɗayan abu uku annabi ya kake gani ya ce ka je ka ce masa ni muhammad alaihi salatu wassalam na ce ya baka sarari ka shiga cikin garin madina to sai ka duba ka wani irin imani ne suka yi mu kuma a yau mai muke ciki to shi yasa yadda nake faɗa kuma zan sake nanatawa don mutumin da ya ɗauki ha'incin al'umman musulmai jarinsa wannan ba zai gama lafiya ba ya tabbata cikin bukhari rahmatullahi alai annabi alaihi salatu salam ya kasance yana da wani mutum marubuci ne daga cikin nasaran najira sai ya musulunta ashe akwai munafinci da dauda a cikin ransa sai ya kasance in zai rubuta wa annabi alkur'ani in zai ce wa kana Allahu azizan hakima sai ya ce wa Allahu aliman hakima karshe sai ya gudu da ya gudu sai ya je wurin mutanensa na jira sai yake cewa da su ai ku rabu da mutumin bai san abin da yake yi ba na kasance ina wasa da hankalinsa idan ya ce wa kana Allahu azizan hakima sai in ce wa kana Allahu sami'an basira karshe sai ya ridda da ya ridda jim kaɗan sai Allah ya ɗauki ransa akan shi Allah ya mana tsari rawi sai ya ce na gansa da idanuna an bizne shi a cikin ƙasa amma ƙasa ta ƙi ansansa duk sanda aka turbuɗa cikin ƙasa sai ƙasa ta yi amansa to ƙarshe da suka gaji suka kasa sai suka koma suka ƙona shi to duk mutumin da ya ɗauki ha'inci wa al'umman musulmai da musulunci da shi za a shirya yadda za a murkushe musulunci a murkushe musulmai wannan ba zai taɓa kyakkyawan ƙarshe ba ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk mutumin da ya jibince su daga cikin ku to haƙiƙa shi ma ya zama ɗaya daga cikin su inna allaha la yahdi alqawma zalimin lallai allah subhanahu wataala baya shiryar da mutane da yake azzalimain a wata ayan innahu la yuflihu zalimun yadda al'amari yake azzalimai ba su samun tsira ba kuma su samun rabo shi yasa yanzu mu tashin hankalinmu a yanzu cikin musulmai ba wai da mutanen waje bane a tsakaninmu ne a yau saboda mutane ne wanda masu hikima yadda suke cewa yu'tika min tarafin lisani halawatan wa yarugu anka kama yarugu sa'alabu na taba magana a tafsiri nan da muka fara akwai wani mutum wanda yake yana jagorancin wani bangare babu irin yadda bai yi wa al'ummar musulmai ba amma a lokacin da aka kai wa gidansa hari a matsayinsa na jagoran wani yanki sai aka ritsa da wasu malamai sun dargaje qur'ani su ne suke roƙa masa Allah akwai wani mutum wanda shi ma baya kallon alkibla baya wanke damatsansa ya jagoranci ‘yan wata gunduma a wata jiha daga cikin jihohin nan namu na arewacin ƙasar nan ana masa take da cewa kafiya sun amma ba fa ya wanke damtsansa baya kallon alkibla bai yanka irin yadda kake yi amma mutanen mu suka ɗauke sa aka kai sa barno aka girka sa wai sai ana masa kirari wai kafi karfin yasin amma da Allah subhanahu Ta'ala ya tashi kamunsa kamu irin na farko da na ƙarshe bai anshi rayuwarsa ba sai ya sakan masa wata cuta wanda jikinsa tsutsotsi yake yi amma bai mutu ba sai aka ce da gwamnan jihar a kai shi asibiti a matsayin shi na jagoran wata gunduma ya ce a'a ba zan ɗauki kuɗin jiha na almubazarantar da shi ba domin it's a west wannan mutuwa yake jira ba zai rayu ba وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ولا تحسبن الله غافلا عما إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أدون هكا إن كقداما ركي وند كسوك ركي إن كقداما ja wanda kake so ka ja duk dai tsiyarka ko da kai ko ba ka addinin Allah sai ya ci gaba alkawari ne na Allah wala yansuranna Allahu man yansur man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama thumma liyaqta falyanzur hal yadhhibanna kayduhu ma yaghid wanda yake ganin cewa addinin nan ba zai taka ba ba zai yi gaba ba ba zai tafi ba to idan ya ga dama ya rataye kansa da igiya a sama ya tsinke igiyar ya faɗo, ya wulwula ya tuntsira ya mutu ya gani ya ga shin wannan al'amari zai hana addini ya ci gaba to muna fata jama'a akwai kalubale ba dan kadan ba a fuskokin mu akwai kalubale ba dan kadan ba a cikin rayuwar mu don haka dole ne mu gyara ayyukan mu sannan sai mu samu taimakon Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakonsa kada ya mu da irin namu taimakon ya taimake mu da sa kada ya mu da irin namu karfin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant

akwai yan mishan da suke amfani da wannan ayoyi suke zuwa ƙauyuka suna mai da mutane kafirai cewa har yanzu ana hukunci da jiya da kawasan da Allah ya ce wannan ya so yana so malam Allah ya ƙara bayani akan cewa yanzu ana hukunci ne da alƙur'ani saboda tare da ake kashe da mutane a ƙauyuka ai ayar da ta gabaci wannan wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayh qur'ani yayi overshadowing duk wata shari'a wacce ba shi ba a don haka duk mutumin da ya rike wani abu wanda ba qur'ani ba a yau to wannan ba musulmi ne, zai tsinci kansa cikin waɗanda Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muna fata Allah ya mana tsari na'am sai wannan tambayar shi ne assalamu alaikum malam kasancewar jiya an ga wata fili sai wasu suka sai wasu suka ce wannan watan ba na jiya ba har ma suka yi azumi a jiya mu kuma muka dauka nama a yau to malam ne hukuncin azumin na to abinda nake so a gane matukar akwai shugaba ba a saba masa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum sannan kai idan da mutum ne mai tunani a matsayinka na musulmi ba shi mai tambaya ba ina magana da kowa ne ka samu taimako ne na Allah subhanahu wataala kai ne zaka ɗauki kayan karafuna sai wani mutum ya zo ya ce ba su malam bari in ɗauka ni a madadinka maimakon ka ɗaura a kanka ni bari in ɗaura a kaina shin ya taimake ka ne ko ya cuce ka to haka muke da shugabanni su suna da hujja da za su gaya wa Allah in ma saɓanin haka ne amma kai idan an ce da kai in ma ya tabbata akan jiya ne aka ga watan misali in Allah ya tambaye ka don me baka ɗauki azumi jiya ba sai ka ce ya Allah kai ne kace mai wa shugabanni biyayya ni kuma saboda gudun kadan saba shi sa na bi su kaga ka samu hutu shi kuma ya san abin da zai gaya wa Allah abu na biyu ya tabbata a cikin sunan irin wannan dambarwa da ake ciki a ce an ga wata haka karara Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma wata rana ya zo ya samu mutane ana kwan gaba kan baya suna cewa wannan watan ba fitan yau bane ya kwana biyu ko uku sai ya ce irin wannan magana da kuke yi ya tabbata a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya ce a'a Allah ya girmama muku watan ne domin ku gansa karara to kaga ashe ba abu bane da za a daga hankali a ce a'a ba na jiya bane ba na yau bane ko sai na gani ko ban gani ba a'a in dai kana da shugaba Allah ya taimake ka ni sau da yawa na kan faɗa in ce wallahi har gaba na yakan faɗa in ji mutum ya ce malam ina da tambaya ko menene hukuncin shari'a saboda yanzu ya baka tsakaninka da Allah an duk abin da kaga dama ba shi saboda abin da ka gaya mashi da shi zai aiki to don haka a daina da gingimu tun da mun san ga wannan hadisi ya tabbata sannan kuma gashi muna da shugabanni mu bi su abin da suka aiwatar mu je wallahu a'lam sai an bai shi da biyu sai ma ganin wata dole ne sai mutum adalai ko mutane adalai za su za a tabbatar da ganin su haka hadisi ya nuna adalcin nan kuma ya zama na mutum ba fasiki ba ne ba mashayin wani abu ba ne daga cikin al'amura na barasa sannan kada ya zama mutum ne wanda ake samun shi da ƙariya kada ya kasance mutum ne wanda yake bai da sifa ta kamala ana so ya zanto mutum ne kamili in ya faɗi magana sai ya ansa. wannan shine sharadin sa wallahu ala. sai ta bayan sallallahu alaihi assalamu alaikum mala bayani game da al-jiziyya to mala wannan ayat da Allah ya tsara ma ja'a min al-haq al-haq huna al-jiziyya to abin nan al ba al-juz'iyya ba al-ahdiyya ake magana wato al ta alƙawari idan aka ce al'a al-ahdiyya wato ita ce al din da aka san maganan da ake yi a ciki misali kaman ka ce ja'ani sadiqun fa akramtu sadiqa wani aboki ya zo mani sai na girmama abokin kaga alif da lamun anan ana kiranta ahdiyya ma'ana abokin da na san shi ya sanni sannan muka yi alkawari kuma muka yi yarjejeniya zai zo to shine ya zo kuma shine na girmama wannan ita ce ake kiranta al al ahadiyya wallahu a'lam sai tambaya ta ce ce malam game da wannan Allah wa kunna alaihi biha annan nasari ya su hasu a ƙarshen ayat to misali mutum ne ma wani rauni kuma ya masa rauni a makasa sai ya zama idan har za a rama wannan raunin da shi wannan wani ya rauni zai iya kai ga shi wani wanda ya kuka yasa za a yi kashe shi ya za a to abin nan malamai sun saba akan irin wannan mataki idan mutum ya yi wa mutum rauni a makisa ya zamana cewa in har an ce za a abin nan za a yi kisasi yana iya kai wancan zuwa ga lahira wasu malamai suka ce hakan nan hanyar da ya bi da shi za a yi masa in ma ya mutu a ciki to shi kenan shi ya je wa kansa wasu suka ce a'a diya zai bayar saboda gudun kada ainihin asalwantar da rayuwarsa wallahu alam to za dai a duba maslaha a ciki saboda in har ya zama an ce mutum zai bada da diya ne kila ya ɗauki wannan a matsayin wata dama to in akwai damar da za a bi ta yadda yake ransa ba zai salwanta ba to ana iya bin wannan dama domin a ainihin fitarwa da wancan haƙƙinsa wallahu a'ala to tambayoyi sun kare malam hasan ya zo ne to a bashi mana